Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran sheshen da muke dauke da su za mu fara ne da shirin nan na duniyar mu a yau bayan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za a saurari shirin nan na tarbiyyar iyali za kuma mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jirin abin da za a saurara da yardar allah a zangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa karshen sa nan da 'yan daƙiƙoƙi kaɗan akwai labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha tara kilo kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. da madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanan labaran irana ta gwada wata na'urar harba turaren dan adam cikin nasara. afirka ta kudu ta karbi kashin farko na rigakafin cutar corona sojoji a myanmar sun sanar da yi wa majalisar zartarwa ta kasar garan bawul don zuga cikakkun labaran iran ta sanar da yin nasarar harba wata na'urar harba tauraron dan adam da ta kera da kanta a cikin nasara bayan na'urar nur ta daya wannan ita ce sabuwar na'urar da ke iya tilla tauraron dan adam har zuwa kilomita 500 a sararin samaniya a cewar kakakin ma'aikatar kula da harkokin sararin samaniya ta iran iran dai na daga cikin kasashen da suka mallaki fasahar kera taurar dan adam da tilashi ko a bara dakarun kare junju halin musulunci na kasar sun yi nasarar cillawa da kuma ɗora wani taurar dan adam a sararin samaniya sojoji a kasar myanmar sun sanar da manyan sauye-sauye a majalisar gudanarwa kasar. sa'o'i bayan da suka ayyana dokar ta ɓaci a ranar litinin wata sanarwa da sojojin suka fitar ta bayyana cewa ƙarshen sabon garan bawul ɗin da suka yi wa majalisar zartarwar ƙasar a naɗa sabbin ministoci goma sha ɗaya da za su kula da ma'aikatan ƙasar yayin da aka tuɓe mataimakan ministoci ashirin da hudu daga mukammansu sai dai kuma ba a sauya babban alkali da alkalan kotun kolin ƙasar ba wannan mataki na zuwa ne bayan da ofishin shugaban kasar ya ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon shekara guda inda aka damƙawa babban kwamandan manyan hafsoshin tsaron kasar ikon kula da harkokin majalisa da zartarwa da kuma na shari'ar kasar jiya da safe ne dai sojoji suka tsare shugabannin kasar ta myanmar ciki har da shugabar gwamnati aung san suu kyi da shugaba yu mint da ministoci da ƙananan ministocin yankuna da wasu mambobin majalisar koli ta jam'iyyar nld mai mulkin kasar a wani lokaci yau talata ne ake sa ran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya zai yi zaman gaggawa game da batun kasar ta myanmar kasar afirka ta kudu ta karbi kashen farko na rigakafin cutar corona daga kamfanin harhaɗa magunguna na astrazeneca da ke da reshe a kasar india shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya bayyana hakan a matsayin wani abu mai kwantar da hankali a kasar da ta fi fama da cutar corona a nahiyar afirka ya kuma bayyana hakan da babban ci gaba a matakin yaƙi da annobar nan da makonni biyu ne ake sa ran kaddamar da shirin yi wa jama'ar ƙasar rigakafin cutar wanda za a so yi wa ma'aikatan lafiya afirka ta kudu ita ce dai wata ƙasa a nahiyar afirka da ta fi fama da yawan masu kamuwa da cutar inda kawo yanzu mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da hamsin da uku ne suka harbu da cutar sai kuma sama da dubu arba'in da hudu da ta yi ajalinsu a cewar alkaluman da kamfanin dillancin labaran afp na faransa ke fitarwa kan yawan masu kamuwa da cutar a fadin duniya to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran tawagogi daga bangarori daban-daban na libya sun fara wata tattaunawa game da makomar kasar a birnin geneva za a kwashe mako guda bangarorin na tattaunawa domin zabar firayim minista da kuma mambobin majalisar zartarwa da za ta yi rikon kwarya kafin zabukan kasar a watan disamba sai dai a baya bayan nan ana nuna shakku game da batun samar da zaman lafiya a kasar a daidai lokacin da ake zaman ɗarɗar a birnin tripoli duba da rikicin da ya kunno kai tsakanin firaministan kasar mai murabus fayyaz al-sarraj da ministan cikin gida na kasar fati bashaga wanda ake ganin zai iya zama sabon firaministan kasar da na yi kungiyar icg da ke sanya ido kan rikice-rikice a duniya ta yi gargaɗi game da rashin samun fahimtar juna tsakanin ɓangarorin 'yan siyasar na libya a wannan tattaunawar ta geneva wanda a cewar ƙwararrun ƙungiyar dukkan ɓangarorin na da ƙarfin siyasa soji da kuma na kuɗi domin wargaza tattaunawar ta geneva ta hanyar ƙin amincewa da zaben ko sakamakonsa shugaban ƙasar masar abdul fatah al-sisi da shugaban hukumar ƙungiyar tarayyar afirka musa faki muhammad sun tattauna game da shirye-shiryen taron kolin ƙungiyar au da ke tafe da batun babbar madatsar ruwan nan ta habasha da ake takaddama a kanta a shawabinsa shugaba sisi ya bayyana cewa hanyar farko ta samun ci gaban nahiyar ita ce zaman lafiya da haɗe kayayyakin more rayuwa da ke zama tushen ci gaba ya da cewa masar za ta ci gaba da baiwa ragowar kasashen afirka goyon baya da ƙara faɗaɗa hannunta na haɗin gwiwa da ginawa da samar da ci gaba ga dukkan ƙasashen afirka shugaba sisi ya sake nanata matsayin ƙasarsa na ganin an wallafa wata yarjejeniya bisa doka tsakanin dukkan ɓangarorin da batun ya shafa a kuma yi watsi da duk wani yunkuri ko mataki da zai keta 'yancin ƙasar ta masar na cin gajiyar kogin nilu a nasa bangaren muhammad ya ce ƙasar masar ita ce jigon duk wasu matakan raya nahiyar ya kuma bayyana tabbacin cewa masar za ta ci gaba da taka rawa a kokarin da ake yi na raya nahiyar to jama'a labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To a gashi da sun barka dauke da labaran duniya. Yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari sauran shashin da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kamar yadda kuka sani yake leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na duniya da kuma yin sharhi da ƙarin bayani a kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma da su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a ranar lahadin da ta gabata ce dai aka fara gudanar da bukukuwan kwanaki goma na alfijirin nasara a kasar iran don tunawa da zagayowar shekaru 42 da nasarar juyin halin musulunci a kasar ya samu shi dai wannan biki ana fara gudanar da shi ne daga ranar da wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran din wato mariga imam hukumin rahmatullahi ta'ala alaihi ya dawo kasar iran bayan kimanin shekaru goma sha biyar na gudun hijira a kasashe daban-daban inda bayan kuma kuma kwanaki goma da dawar tasa aka samu cikakkiyar nasara da kuma kafa gwamnatin musulunci a ƙasar ta iran wanda kuma hakan ke nufin an kawo ƙarshen gwamnatin sha ta zalunci da babakere a ƙasar a ranar 11 ga watan fabrairun shekarar 1979 haka shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wani bangare na wannan juyin da kuma nasarar da ya samu inda za mu dubi cikin irin 'yanci da kuma 'yancin kan da al'ummar iran suka samu sakamakon wannan nasara na juyin jihalin musulunci bayan da suka kasance cikin wani irin yanayi na dogaro da kasashen waje da kuma rashin 'yanci da wato ba da dama ga 'yan mulkin mallaka cin karansu babu baka a kasar Nwaka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin namu zai kasance. پسند است حبل المتین توده های آرزومند To masu saurare barkamu da sake saduwa. Ɗaya daga cikin fitattun siffofin da tsohuwar gwamnatin shafa halawi ta Iran take banta da su shine dai dogaro na gaba daya ga 'yan kasashen waje musamman ma dai gwamnatin Amurka. A daidai lokacin da a daya daga cikin muhimman bangarori na dokokin kundin tsarin mulkin jamhuriyar musulunci ta Iran da aka tabbatar da shi bayan nasarar juyin jihalin musulunci a kasar. shine tabbatar da 'yanci da kuma iko a duk faɗin ƙasar ta iran ba tare da tsoma bakin wasu 'yan ƙasashen waje ba wato al'ummar ƙasar ta iran su suke da 'yanci wurin gudanar da abubuwan da suke so a ƙasar su da kuma zama abin da suke so ba wasu daga 'yan waje wanda za su dinga tilasta musu abubuwan da suke so ba bayan nasarar jin halin musuluncin batun tabbatar da 'yanci na hakika ya samu matsayi mai girman gaske cikin tsarin gudanarwa na ƙasar ta yadda an haɗa batun 'yanci tare da koyarwar musulunci a matsayin wasu abubuwa guda biyu da ba za a taɓa raba su da juna ba sannan kuma aka sanya hakan cikin kundin tsarin mulkin kasar ta yadda kiyaye 'yanci da 'yancin kan kasa ya zamanto wani nauyi da ke wuyan ɗaiɗaikun al'ummar ƙasar da kuma jami'an gwamnati waɗanda suke gudanar da yanayi da kuma siyasa na ƙasar a saboda haka ne ma marigayi imamu khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi wanda asasa jamhuriyar musulunci ta iran din yake bayyana wannan lamari a matsayin wani tushe kana kuma asali na koyarwar jin jihalin musulunci. wato batun yancin kai da tabbatar da yanci da zaɓi na al'umma wani lamari ne wanda yake a cikin kundin tsarin mulki na kasar kana kuma asali da kuma tushe na koyarwar juyin juhalin musulunci na kasar iran a mahangar marigayi imam khomeini wanda kuma wani lamari ne wanda babu wanda isa ya juya wannan lamari din marigayi imam yana ganin tabbatar da yancin kai da kuma kyamar mulkin mallaka su ne abubuwan da suke share fagen tabbatuwar taken nan da iran ta dinga dagawa tun a wancan lokacin har zuwa yanzu na cewa babu gabashi sannan kuma babu yammaci wato a takaice dai ba za mu amince da shiftar kasashen gabashi ba wato tsohuwar tare soviet a wancan lokacin hakanan kuma da shiftar yammaci wato amurka dukkan waɗannan ba ta ba amincewa da su ba don kuwa mahangar marigayi imam Khomeini din ɗaya daga cikin manufofin juyin juya halin musulunci shine gutsire hannayen 'yan kasashen waje wato 'yan mulkin mallaka da kasar ta iran da kuma yadda suke juya kasar da sace mata ɗimbin arzikin albarkatun da allah ya mata da kuma hana kasar dogaro da waɗannan can mutanen shin wannan dogaro kuwa dogaro ne na siyasa ko na tattalin arziki ko na zamantakewa da al'adu ko na soji da dai sauransu wato wajibi ne komai da komai na ƙasa ya zamanto 'yantacce mai cin gashin kai daga 'yan mulkin mallaka na ƙasashen waje. To yanzu bari mu yi dubi a gurguje kan irin waɗannan abubuwa da muka ambata don muga irin yadda Iran ta kasance a baya da kuma yadda ta zamanto bayan nasarar junji halin musulunci da irin wannan yanci da ta samu a waɗannan bangarori bari mu fara da batun yanci na siyasa da aka samu zaɓe dai ko kuma naɗa jami'an gwamnati ɗaya ne daga cikin bayyanannu kana mafi ƙarancin haƙƙoƙin kowace al'umma da kuma ƙasa to amma irin dogaro da 'yan ƙasashen waje a zamanin mulkin sha da ake a iran ya kai matsayin da hatta zaɓen firaminista da kuma sauran manyan jami'an gwamnati wajibi ne ya zamanto ƙarƙashin sanya ido kai tsaye na ƙasashen yammaci musamman ma dai amurka wannan kuwa wani lamari ne da yake a fili ta yadda hatta manyan-manyan jami'an gwamnati kama daga shugabanni na 'yan sanda na ciki musamman waɗannan sanda na sabak da ake magana a wancan lokacin da mataimakansu da sauran manyan jami'an gwamnati duk sun kasance kamar wasu yara ne na amurka don kuwa daga can suke karban duk wani umarni da kuma duk abin da suke so su ko da ko a zahiri suna neman izinin shi sarki sha daga wancan lokacin sai masu su kaza amma asalin tushen abun da neman izinin da kuma asalin wanda zai ba su dama su aikata irin waɗannan abubuwa daga can dai amurka aiki wannan kuma lamari ne wanda shi kansa sha ya sha bayyana haka ya bayyana haka din a cikin dukkan sa musamman maganganun da biyo bayan irin abubuwan da ya faru bayan ya gudu ya bar kasar kuma kamar yadda wasu kuma manyan manyan jami'an gwamnatin sa din ma wanda suka samu suka gudu din suka bayyana ko kuma waɗanda aka kama su a irin maganganun suka dinga bayyana abubuwan suka dinga faɗi to sun tabbatar da irin waɗannan abubuwa to wannan a wancan lokaci din kenan to amma bayan nasarar juyin halin musulunci kuma fa sakamakon riko da koyarwar mariga imamu Khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi an katsa dukkanin irin waɗannan dogaro na siyasa da soji da kasashen waje inda aka sanar da duniya babban take na da jamhuriyar musulunci ta iran ta rika wato ba gabashi ba sannan kuma ba yammaci ba jamhuriyar musulunci kawai wannan wani take ne wanda marigayi imam khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi ya daga kuma al'umma iran suka rika cewa ba za su dogara da kasashen yammaci ba wato kasashen gabaci wanda a wancan lokacin ana nufin tarayyar soviet da irin karfin take shawar lokacin sannan ba su kabance kuma da yammaci ba irin wato karkashin jagorancin amurka a duk wannan lokacin an riga da an kawo karshen duk irin wannan dogaro din yanzu musulunci ya ake da haka abinda kawai yake a gaban su yanzu shine koren musulunci abinda musulunci ya faɗi wannan shine da za a riga wannan shine taken da Iran ta daga a wancan lokacin kuma wanda ya tabbatar wa kasar da kuma al'ummar kasar yanci bayan nasarar jin jihalin musulunci Iran da kuma al'ummanta sun samu yanci bangarori daban-daban yanci irin na siyasa wato yanci na zaben jami'ai wanda su da kansu za su zaɓi jami'an da suke so sabanin abin da yake faruwa a baya sannan su ne za su zaɓi irin tsari na siyasar da suke so da gudana musu sannan su ne za su zaɓi irin abubuwa na alaƙa na kasashen waje da kasashen da suke so su yi alaka da su da kuma irin alakar da suke so su yi da kowace kasa ta duniya wacce suka amince da ita wannan kuma wani abu ne wanda yake nuni da haka din a fili kan cewa kimanin wata biyu da samun nasarar jun jihalin musulunci a kasar ta iran duk da cewa al'umma sun buƙaci kowa riga da sani cewa sun tashi wannan yunkurin da suka yi da juyin da suka yi sun juyin ne karkashin jagorancin malami karkashin jagorancin musulunci suna son musulunci amma duk da haka marigayi imam khomeini ya ce dole ne a gudanar da referendum a gudanar da jin ra'ayin al'umma shin wani irin matsari suke so su yi shin tsarin musuluncin da suka tsaya suka yi shi suke so ci gaba ko kuma sa da wani abu na suke so alhamdulillah al'umma suka fito suka zaɓi tsarin musulunci wanda wannan yana nuni da irin yancin da suka samu bayan nasarar juyin jihalin musulunci din irin wannan yanci da iran ta samu bayan nasarar juyin jihalin musulunci shine ya sanya ta ta zamanto kan gaba wajen irin tasirin da take da shi a yankinan na gabas da ke ta zamanto kasa wacce take da tasirin gaske sabanin irin yana ta kasance a baya hatta a duniya iran ta samu irin tasiri wanda a bisa wani rahoto da cibiyar ta american interest ta buga a shekara ta 2017 ta bayyana cewa iran ta zamanto kasa ta bakwai a cikin kasashen duniya waɗanda suke da tasiri wanda wannan wani matsayi ne mai girman gaske wanda iran ta samu sakamakon wannan yanci na siyasa ta samu bayan nasarar juyin jihalin musulunci to bayan yanci na siyasa da ta samu yanzu bari mu duba kuma yanci na aiki na soji wanda iran din ta samu bayan nasarar jun halin musulunci kuma irin yanayin yadda ta kasance kafin wannan lokaci din kamar yadda yake a fili cewa ana ganin karfin soji a matsayin wani tushe na karfi da tsayin dakan kowace ƙasa wato kowace kasa ta duniya yanayin karfinta da take da shi na soji yana taka gagarumin rawa a wajen irin karfi da kuma irin mutunci da kuma girmanta da ake gani a duniya musamman ma a irin wannan duniya duniyar annabi shahu idan muka duba za mu ga cewa a wancan lokacin kafin nasarar juyin jihalin musulunci a iran din duk da cewa sarki sha ya yi kokari gurin sayan makamai daga gurin kasashen manya-manyan kasashen duniya da nufin a tunaninsa karfafa ainihin matsayin iran din to amma kuma bai iya cimma wannan manufa ba ga baki da abin da yake so din don kuwa su waɗannan kasashe ɗin da suke sayar masa da makamai ɗin kamar abin da ke faru a halin yanzu da wasu daga cikin kasashen larabawa da muke tare da su a halin yanzu kenan su wayancin kasashen turai kasashen yammaci suna ganin wancan dama ce kamar wata dama ce ta samu a wurin sha na su tatse shi wato na kasuwanci su sayar da masa da makamansu ta bangare guda su sun samu sun karfafa kansu ta bangaren tattalin arziki shi kuma yana ganin kamar an sayar masa da makamai alhali ba shi da wani yanci na gabaki ɗaya akan waɗannan makamai duk da su makaman gashi nan suna tare da shi a nan iran ɗin misali amma ba shi da wani karfi da wani yanci da yake da shi wani karfi da iko akan irin wannan makamai amma a halin yanzu bayan nasarar junji halin musulunci iran iran duk da cewa waɗannan kasashe da su da kansu sun katse alaka da ita na kin saya mata da makamai amma iran ta dogara da kanta gurin samar da kanta irin makamai waɗanda suke bukata gurin kare kanta makamai irin makamai masu linzami da iran take da su a halin yanzu da irin jiragen sama na yaƙi wanda take da su da kuma irin jirage marasa matuka waɗanda take da su waɗanda dukkanin waɗannan suna daga jikin irin karfin da iran take da shi wanda a halin yanzu ta zama zamanto kusan ga ba dau kasashen duniya da manyan manyan kasashen duniya da kuma ma na yankin waɗansu wanda suke adawa da ita ba sa son ta amma kuma duk da haka sarsa da da saboda irin wannan karfi da take da shi wanda kuma babban abin shine cewa yancin da take da shi wurin sarrafa waɗannan makamai da take so to wannan a takaice wani yanci ne wanda Iran ta samu bayan nasarar jun jihalin musulunci akan wani bangare na soji ai ma saurare yanci din daban-daban sa nan da yawa akwai yanci na tattalin arziki yanci na zamantakewa su waɗanda mun yi bayanin su a farko amma lokacin da muke da riga da yayi karanci dole za mu ban kwana da ku nan insha Allah a saduwa ta gaba za mu yi kokarin mu taɓa wani bangare na irin wannan nasarori da aka samu kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu To madalla yanzu ga shirinmu na gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. in. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu jin mu barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullun kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen na biyu Hausa ina mana barka da warhaka mai magana lawali andu daga nyame niger eh, ra'ayina yau zai je ne dangance da juyin mulkin da soji suka yi wa an san suci to gaskiya ba abin da za mu ce sai dai mu ce allah ya kara nuna mu duk wani azalimi aya saboda gaskiya irin zaluncin da ta nuna wa al'ummar musulmi da ke kasanta ko kuma ta dinga ba da goyon baya ka abin da sojoji suke yi suke yi wa al'ummar musulmi to yau kuma gashi an waye gari kujeran na ta rasa shi wanda a farko gaskiya kamin ta hau wannan kujera al'ummar duniya sun yi zaton cewa in ta samu ta kai ga shugabancin kasar za ta yi abin da ya dace to sai ga shi abin da ta yi ma abin allah wadda rai ne saboda haka gaskiya mu ba abin da za mu ce allah ya ƙara nuna wa duk wani azzalimi aya wanda yake zalunci akan wata al'umma kuma wace irin al'umma ce assalamu alaikum sashen hausa na radio boa mai magana umar taku kadamari a birnin damagaram na jamhuriyar Nijar. to zan yi dan tsokaci dangance da kamfen da aka bude na zaben shugaban kasa zagaye na biyu a nan kasa ta ta jamhuriyar niger ina kira ga 'yan siyasa da su haƙi da su akan yi matalakawa aiki ba wai jaye-jaye ba ko cece ku ce ko bangaranci mu kuma ta talakawa muna fatan dukkan Allah wanda Allah ya ba wannan mulki za mu yi mishi biyayya mu taya shi mu kama mishi domin yi mana adalci kasancewai bita da kullun siyasa ramuwar gayya da dai sauransu mu duk ba shi bane ba talakawan kasa a gaban muna fata dukkan wanda Allah ba zai yi adalci zai kamanta gaskiya zai yaki dukkanin abin da zai hana mu ci gaba zai nemi zaman lafiya da sauran kasashe makwabta kasar mu ta samu ta ci gaba ta cira daga inda take nagode sashen Hausa Hausa na wacce mai magana Umar Taku Kadamari a damagaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen wasu na jamhuriyar musulunci na Iran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. kuna tare da mai sauraron ku isa musa wanda aka sani da suna isa da ya zo daga nyami bamin birnin nijar to nijar siyasa zagaye na biyu ya kankama ba abin da za mu ce ubangiji allah ya sa wannan kamfankin da aka buɗa allah ya gwada mana lokacin zaɓe lafiya a yi zaɓe lafiya a ƙare cikin kwanciyar hankali daga mai sauraron ku isa musa ku huta lafiya Assalamu alaikum Radio VOH Hausa Tehran. Mai sauraron ku ne Alkasim daga nan Agadas Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo wannan gida namu mai taron albarka zan dan tsokaci saman isa eh, kama ko wanda kotun koli ta fitar a ƙasar Nijar. To mu yanzu dai talakawa kallo ya koma gare mu saboda mu muke zaɓi Saboda idan an tsaya a lura kowane shugaban jam'iyya ba kura'a biyu za ya jefa ba kura'a guda gare shi. Kenan mafi yawanci talakawa su suke na da shugaban ƙasa. ƙasa to amma munan e eh, kasashen mu na afirka ba haka ba ne wanda e wa'ansu kasashe kasashen yamma suke bukata mafi yawanci shi yake hawa a karagar mulki to mu dai a yanzu talakawa muna fata Allah ya zaɓi mana mafi alheri mai sauraron ku ne radio VOH Hausa Tehran Alkasum ne daga nan a Kadas Jamhuriyar Niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu murya jamhuriyar musulunci ta iran to mai magana na kuma mansani wanda yake nan garin da magaran to zan yi amfani da wannan dama da kuka bani zan yi tsokaci akan maganar shugaban kasar afirka ta kudu sir ramakosa da ya magana akan cewar ya damu matuka akan manyan kasashe game da rigakafin cutar corona ko to a gaskiya abin da emmanuel macron ya faɗa gaskiya ba gaskiya ba ne ba don komi ba saboda su ma mutanen kasashe abin bai wadace su ba kenan ku ai an ce in mutum zai baka riga to ka leka ta wuyan shi to don haka mu mutanen afirka ba ma son wannan tallafi na shi don haka ya yi wa mutanen kasashe tunda mun daɗe muna ganin wannan yaudara ana mana mutanen afirka sai a yaudare mu da wasu 'yan abubuwa kuma a zo hailo daga baya a tarwatsa mu to don haka su riƙe kayansu mu ba masu kuna magana da mamman sani nijar wanda ke nan garin da magaran na barku lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana dai shine kamilu garin ali da kano nigeria wanda yake a zaune a gombe yanzu haka yawan muhaddasa sashen hausa na boh Iran? na jamhuriyar musulunci ta iran fatan cewa allah ta'ala ya kara musu karfin gwiwa da kwazo kan irin faɗakarwa da nishadantarwa da duk abin da suke mana don su ga cewa mun samu wayewa mun kuma san abin da duniya take ciki sannan zan yi amfani da wannan dama don in yi kira ga azalumar gwamnati da najeriya da ta gaggauta sakin maulan Musa ibrahim zaki da ke da matar shi malama Zinatuddin da kuma sauran yan uwanmu da ake kakkamawa ake tsara da su free free zaki Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio BOH mai magana Nako Siraju Abdullahi daga nan ga kasar Gambi. A wannan zaɓe da za a yi yake gabatarwa al'ummar Nijar ku fahimta ku nutsu kana tare da shugabanka ya koma wata jam'iyya ya bijire muku kaka ce dole ne sai ka yi da ya su a kowa shi abin da ke gyara shi Allah ya ba mai rabo sa kuma Allah ubangiji ya zaba mana shugaba na gari wanda yake da kishin ƙasar shi ta Nijar wanda yake da kishin talakawan shi da masu kuɗin shi da dukkanin abin da ya shafi tsaro a ƙasa. Assalamu alaikum Radio BOA Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su ga dauki jihar Bauchi. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu dan yi amfani da wannan dama na dan yi tsokaci akan canja hafsoshin soja da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi. To hakika hakan yayi daidai duk da dai shugaba Muhammadu Buhari so ka makara kuma muna jinjina maka da fatan Allah Ubangiji ya sa wannan canjin hafsoshin soja ya zama alheri a ƙasar mu Najeriya da ma kasashen mu na Afirka baki daya kuma ina kira ga al'ummar kasarmu mu Najeriya ya kamata mu ba jami'an tsaro haɗin kai da kuma bayanan sirri domin a samu a kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ke damun ƙasar mu Najeriya da ma kasashenmu mu na Afirka baki daya. To ina ga da kai ne ma zan dasa aya a cikin shirin ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu zama lafiya. To yanzu sai shan da muke tafi da shi na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. masararo barkamu da warhaka kuma barkamu saka saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manzarta don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga rajiyon boh karkashin hausa tv da ke birnin tehran da ni awal kunya ga jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan rawa kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau dai za mu ci gaba ne da sauraron alama muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kano inda zai tashi kan bayanin cewa samun yara ga dan adam fitina ce allama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad duk da an so yawaita yara amma kuma za mu ga ruwayin da suka nuna cewa samuwar su fitina ne ga ɗan adam ma'anar fitina anan jarrabawa cikin abin da ya zo a cikin jami'ar akhbar shafi na 283 ya zo cewa yaranmu sanyin idaniyanmu ne ƙananan su sarakunanmu ne manyan su makiyanmu ne idan suka rayu su fitine mu idan sun mutu su bakanta mana rai Bala balaga hikima ta 352 ta zo cewa kada ka sanya mafificin himmaka ‘ya'yanka da matarka domin su in sun kasance masoya Allah ne Allah ba zai tozarta masoyansa ba idan sun kasance makiya Allah ne to me ya dame ka da bakin ciki da makiya Ubangiji haɗa waɗannan ruwayoyi da wanda suka gabata a sautin da ya gabata ba abu ne mai sauƙi muhimmi shine idan sun kasance salihai to ka muhimmantar da su idan kuma ka yi ƙoƙari salihancinsu amma suka ƙi ka wahala a kansu zaman nagari suka ƙi to sai ka shagaltu da kanka ka rabu da su shi sa za mu ga ruwa da su a cikin bihar juz'i na ɗari da hudu shafi na sittin da bakwai imam ali yana cewa ban roƙi ubangiji na ɗa mai kyan fuska ba ko mai kyan diri da tsayi sai dai na roƙi ubangiji ya bani 'ya'ya masu biyayya ga ubangiji masu tsoron ubangiji ta yadda in na gansu suna biyayya ga Allah sai ido na yi sanyi zuciyata ta yi daɗi sannan kamar yadda ya gabata a sautin da ya gabata na batun yawan 'ya'ya da neman Allah ya ba mutum 'ya'ya masu cika duniya da tasbihi da ambaton ubangiji da hailala a fili yake na mana cewa 'ya'yan da ake nema kenan su ne na gari sannan wannan baya hana mutum in ya ga dama ya kayyade iyali ya haifo adadin da yake so sai ya ɗaure haihuwa wannan yana hannun miji da mata ne sai dai shari'a tana karfafa namiji kada ya yi sai da yardan matarsa da yarjejeniya tsakaninsu nam idan bai wace tasa ko kuma auren mutu'a ko mace taso ko bata so ba namiji na da haƙƙi ya ce baya son sa haihu amma aure da'imi da yawa malamai sun kawo sharaɗin shawartar ta da yanke matsayi tare da ita. saboda haka kada mutum kawai ya tilasta matarsa alhali sun yi aure akan cewa shi baya son haihuwa ita kuma tana son haihuwa ya ce tilas ya hana ta haihuwa sannan musulunci ya hana ƙin haihuwar mata da yawa wasu idan aka ce an haifi ya kuma ta zama mace sai su yi bakin ciki to wannan al'ada ce ta jahiliya ruwayar usul kafi juz'i na shida shafi na shida dc na bakwai ta nuna cewa ubangiji maɗaukaki ya fi luɗufi da tausayi akan mata fiye da maza kanzul ammal hadisi na dubu arba'in da biyar da dari uku da casin da tara ya zo cewa ‘ya'ya mata su ne suka fi tausayi suka fi albarka cikin kitabul firdaus ji na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu ya zo cewa ba mai son ‘ya'ya mata sai mumini hakanan a cikin alkafi juz'i na shida shafi na bakwai ya zo cewa ‘ya'ya maza ni'ima ce ‘ya'ya mata lada ne Allah yana tambayan ni'imomi yana sakawa da lada a nan yana cewa za a tambaye ka game da 'ya'ya maza da aka baka za su zamanto maka hisabi a lahira a nan a fili yana nuna cewa 'ya'ya maza da aka ba mutum za su zamanto masa hisabi a lahira amma 'ya'ya mata da aka ba shi za su zamanto masa lada mai yawa a lahira da zai shigar da shi aljanna don haka ne za mu ga allah ya tanadi lada mai yawa ga wanda ya tarbe 'ya'ya mata har suka samu shiga gidajen mazajensu kuma manzon Allah yin da cewa ya mace ɗaya da aka ba mutum tana ya zamanto masa sutura daga shiga wuta idan ko ya'ya mata biyu ne da shi to saboda su za a shigar da shi aljanna wai da yawa sun zo a cikin almusadrak alasai haini juz'i na hudu shafi na ɗari da casin da shida da kanzul ummal juz'i na sha shida shafi na ɗari hudu da arba'in da hudu da makarim lakhlak juz'i na ɗaya shafi na ɗari hudu da saba'in da biyu da suke nuni game da wannan matsala muhimmiya. Masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radiyon BOH da ke ƙarƙashin Hausa TV a nan birnin Tehran da muke sauraron alama wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan fifita farawa 'ya'ya mata rai idan an so musu wata kyauta za a rawa musu a cikin gida don haka ne za mu ga nuni mai yawan gaske kan ko abu aka siyo a fara ba mata kamar yadda a cikin sabul amal shafi na tara. idan mutum ya kawo abu gida ya sayo zai raba to ya fara ba 'ya'ya mata sannan ya ba maza kuma duk da an ce a faranta ran 'ya'ya baki ɗaya. amma fifiko yana ga faranta ran 'ya'ya mata ruwayi da yawa sun zo suna kin mutumin da ke kin 'ya'ya mata an ba shi labari an samu 'ya mace a wata ruwaya daga masarar ahmad bin Hambal juz'i na shida shafi na ɗari da talatin da hudu manzon allah ya nuni zuwa ga wannan matsala muhimmiya cewa kada ku sake kuke 'ya'ya mata domin su ne masu sanya nutsuwa kuma su masu tsada ne ruwayoyi daban-daban kan wannan matsala suna nan za a iya duba littattafai kamar usul kafi juz'i na shida shafi na hudu kashful gumma juz'i na uku shafi na ɗari da saba'in da biyar kuma allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi sai ya nuna kimar mace a cikin wannan al'umma sai ya ba manzan rahama ya mace ya kuma sanya zuriyarsa ta cikin zuriyar ya mace domin wannan al'ummar ta gane jahiliyar da take faruwa a lokacin da aka aiko manzo jahiliya ce mai tsananin muni da taɓewa jahiltar musulunci da musulmi suka yi ne ya sanya suke ganin tamkar kai kace idan an ba mutum ya mace ba shi da zuriya alhali 'ya'yansa ta bangaren 'yarsa mace ma jikokinsa ne zuriyarsa ce lamarin koyi ya tabbata gare mu ga manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare shi abinda musulunci baya so shine 'ya'ya masu sabawa masu sabon iyaye masu munanan hali da makamancin wannan ruwayin gurar hikam hadisi na dubu goma da saba'in da biyu da dubu biyu da dari tara da sittin da uku da dubu biyar da dari shida da tamanin da takwas da alkafi juz'i na biyu shafi na dari biyu da sha tara hadisi na sha ɗaya dukkaninsu babban misali ne na abin da yake muhimmi a musulunci shine ɗa ya zama nagari amma ba muhimmanci ba ne ya zamanto mace ko namiji a'a Allah ne yake ba da maza yake ba da mata kuma kowannen su ni'ima ce da kyawawa daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ludufinsa ne da rahamarsa ne ga bayinsa. Sau tari mutum yana da ya mace ya tarbiyyantar da ita ta zama rahama gare shi fiye da ɗa namiji. Don haka ba ma'ana ma mu ga mutum yana bakin ciki don Allah ya bashi ya mace kamar jahiliyar da ta na ta gudana. Da yawa wa'insu tunane-tunanen da mutane suke yi na cewa ai ya fi son namiji saboda dalili kaza ba hujja ba ce babba na'am ɗa namiji wani ne wanda yake gadar mutum wajen tafiyar masa da dukiya bisa al'adar wasu yankuna amma wasu yankuna babu wannan al'adar ya mace ma ita ma kamar namiji ce wajen tafiyar da kamfanoni da dukiyoyinsa wannan a yammacin duniya ba wannan tunani a kasashen akwai wannan tunani dan ɗan namiji ne zai bi shi kasuwa zai su sannan ya gudanar da business ɗinsa ya kula masa da dukiyoyinsa yayin da a wasu kasashe babu wannan wannan yana daga cikin dalilan da ya sa mutane suka fi son namiji da wannan za mu ce za a iya girmama wannan al'ada saboda reality ce hakika ce da ba za a iya musunta ba ta wannan bangare don wannan bangare ba laifi mutum ya fi son a bashi namiji idan ba shi da 'ya'ya saboda wannan dalili wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masararo ga shi dai alama ya koro bayani dalla-dalla ba jibi dai lokacin ya yi mana halin nasa daga karshe muna yi wa alama hafiz muhammad sa'id jagoran hajar center for islamic propagation da ke birnin kano godiya ta musamman da wannan lokaci da ya bamu a maimakon rundunar biyu da ke ƙarshen hausa tv da ke nan birnin tehran ta ƙasar iran ni awal kunya da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirinmu na karshe wato shirin nan na afirka a yau Afrika a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da kamar kullum dai yake muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amura da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka waɗanda kuma suke jan hankula. To da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma da su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. to a kasar libya dai majalisar Dinkin duniya ta sanar da cewa bangarorin 'yan siyasa na kasar waɗanda a wasu lokuta ko kuma ma a mafi yawan lokuta ba sa ga maciji da juna sun amince da sunayen wasu 'yan takara da za su kasance cikin waɗanda za a zaɓa don gudanar da gwamnatin rikon ƙwarya ta kasar wacce kuma ta gudanar da zaɓe a ƙarshen shekarar nan don gudanar da zan zaɓen gwamnati da waɗanda za su gudanar da lamura a kasar lamarin da wasu suka yi maraba da shi wasu kuma suke ci gaba da nuna ɗarɗarkansa to wannan batu dai shine za mu yi dubi cikinsa don jin halin da ake ciki a kasar libya din da kuma irin yanayin fata da mutane suke da shi kana kuma da batun da shafi makomar kasar a irin wannan yanayi da ake ciki don haka sai ku biyo mu sanuwa hankali don jin yadda shirin namu zai kasance. masu saurari barka mu da sake saduwa. A shekaran jiya na je Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa mahalarta taron tattaunawar sulhu kan ƙasar Libya da majalisar take ɗaukar nauyi sun amince da jerin sunayen 'yan takarar da suke neman a zaɓe su a matsayin waɗanda za su jagoranci gwamnatin riƙon ƙwarya ta ƙasar. ita dai gwamnatin rikon kwariyar wacce za ta sanya ido da kuma gudanar da zaben da za a gudanar a ƙasar a ƙarshen wannan shekara ta 2021 da ake sa ran hakan zai kawo ƙarshen rikicin da ke gudana a ƙasar tsawon lokaci daga cikin sunayen 'yan takarar da aka amince da su din akwai aguilo sale shugaban majalisar da ke arewacin kasar da kuma ministan cikin gida na gwamnatin haɗin kan ƙasa ta kasar fati bashaga da kuma ministan tsaro sale namrush sai kuma mataimakin firayim ministan ƙasar ahmad mitij waɗannan dai sune sunaye fitattun sunayen da aka amince da su duk da cewa kuma sunayen da ba amma dai waɗannan sune fitattu waɗanda aka amince kuma za su gudanar da zaɓe din malata taron da aka gudanar da shi a kasar switzerland sun kunshi bangarori daban-daban na kasar libya din ne kuma za su kada kuri'a ne a mako mai zuwa don zaben yan majalisar shugabanci na kasar su uku daga cikin yan takara 24 da kuma firayim minista daga cikin yan takara 21 to duk da cewa dai an samu ci gaba yayin wannan tattaunawa da masu ɗinkin duniya da ke ɗaukar nauyi to sai dai kuma har yanzu da dama daga cikin 'yan ƙasar libya ɗin suna ɗarɗarɗin cewa akwai yiwuwar gasar neman shugabanci zai iya sake haifar da wani sabon rikici a kasar ta libya idan dai ba amince ba kasar libya da ta fada cikin yanayi na rikici da yaƙe-yaƙe tun bayan da aka kifar da tsohuwar gwamnatin kanar mu'ammar gaddafi a kasar a shekara ta 2011 inda a halin yanzu dai kasar ta rabu alalakalla gida biyu da gwamnatoci biyu da ke iko wato gwamnatin da kasashen duniya ta amince da ita mai halkwata a tripoli wanda kuma take samun goyon bayan wasu kasashe ciki kuwa da kasar turkiya da kuma gwamnatin madugun 'yan tawaye janar khalifa haftar da ke samun goyon bayan kasashe irin su a daɗe daular larabawa rasha da dai masar da dai sauransu to kowane hali kasar libya take ciki a halin yanzu yaya wannan shiri na da majalisar ɗinkin duniya take ɗaukan nauyi yake shin zai iya haifar wa kasar libya din mai ido kuwa mecece matsalar da ƙasa take fuskanta a halin yanzu da kuma makomarta to da nan dai watakila da ma wasunsu na daga cikin batutuwan da za mu tattauna kansu da baƙonmu na yau a wannan zaure wato malam bashir sani wani ɗan najeriya amma mazaunin garin misrata da ke ƙasar ta libya to malam bashir barka da zuwa filin namu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. A ah, to eh, Malam Bashir a halin yanzu kamar da muka bayyana a cikin farko farkon shirin Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu bangarori daban-daban suna ta kokari wajen tabbatar da zaman lafiya a ƙasar ta To a matsayinka na wanda ke zaune a ƙasar shekara shekaru aru-aru wani hali yanzu ake ciki a kasar libya din bayan dukkan waɗannan shekaru din to halin tsaro dai yanzu hankali a kwance yake babu wata hayaniya babu rikici Eh, abin da yake faruwa kenan tunda yanzu tsaro na libya ya koma tamkar siyasa ne me yasa na ce tamkar siyasa kowa yana iko da yankin da yake karkashinsa yawa to kuma kowa inda yake mulka yana kokari ya ga ya birge mutanen da yake mulka saboda ko ba komai su rika yabawa misali ni inda nake ina nan misrata ne bangaren ya zance ma 'yan tawaye kenan waɗanda suna ɗaya daga cikin waɗanda suka taka rawar gani wajen kashe tsohon shugaban ƙasa shi kuma wancan na bangaren bangazi haftar kenan tsohon soja shi ma kaga yana can bangarensa yana mulki to a gaskiya dai abin da yake faruwa duk wanda ya taso yana zuwa ya kwaci gari ne kawai idan aka zo sojojin musulata suka za su kori sojojin haftar wanda ya nasara kan wani wannan garin da suka kwata zai zama yana karkashin kulawa su su za su ba su man fetur da komai da komai duk abin da da mutum yake bukata su za su bayar in suka yi sakaci su ma su za su iya zuwa su karba kaji abin da yake faruwa amma irin wannan rikicin ma ya dan jima yanzu ba a sami irinsa ba sakamakon wannan sasantawar da suka yi na kwanaki don har jirgi ya fara tashi tsakanin misrata da bangazi dama a nan rikicin ya fi kamari insha Allah sai kuma Travelers guri uku ake rikicin amma dai rikicin dai na neman mulki ne a to kamar da muka bayyana majalisar ke nuna tana nata kokari din ga har taron da take gudanar a Switzerland kuma har ma 'yan siyasan kasan sun amince a gudanar da zaɓe da kuma suna musu mutane yaya kake ganin tasiri da kuma wato yiwuwar nasara ko rashin nasara irin waɗannan tarurruka da majalisar ɗinkin duniya take gudanarwa wajen tabbatar da tsaro da kuma zaman lafiya a ƙasar libya to ni dai a fahimta ta wannan taron shan shayi ne me yasa na kira shi da wannan suna shine su 'yan libya mutane ne waɗanda suke da alƙibla me alƙibla abin da suka sa a gaba shi suke neman sai ya tabbata ba kamar irin mutanenmu ba ne ba waɗanda ake juya to gaskiya irin wannan taron an sha gabatar da shi kuma ana gudanar da shi har gobe irin su switzerland ɗin da ka faɗa ana yi a tunis ana yi a jazair ana yi a turkiya duk ana yi wani lokacin ka ji an ce an je an yi taron ma a rasha ko a ce an yi a dubai wani lokacin kuma a cikin libya ma ake taron to gaskiya abin da yake faruwa yanzu wannan taron me zai sa ba zai haifar da ɗa mai ido ba shine shi bangaren haftar mulki yake so yan misira mulki suke so to amma abin da yake faruwa su 'yan musulata suna ganin ba zai yiwu a kashe 'ya'yansu ba da iyayensu kuma haftar ya zo ya karba gani suke yi abin jiya ne zai dawo in har dai ba tsakani za a yi musu ba duk wanda ya samu mulki a ja mai kunne ba kai bawa ne to ina jin aka haka za a iya cimma matsaya amma in dai ba haka ba gaskiya rikicin har yanzu in dai akan tebur ne ba za a iya sasanta shi ba To bayan dukkanin waɗannan batutuwa wasu bayanai da wasu rahotanni suna nuna da cewa al'umman ƙasar Libyan dai suna nuna damuwarsu kan cewa irin waɗannan taruka masu kinduwa take yi din da kuma irin wannan shiri take da su din musamman ma na batun sake gudanar da zaɓe a ƙasa din wani abu ne wanda zai iya haifar da gasa tsakanin 'yan siyasa a ƙasa wanda kuma irin wannan gasa din su suke haifar da sabon rikici a ƙasa din kamar yadda suka faru a wasu lokuta ya kake ganin wannan lamari gaskiya ba lallai ba ne saboda yanayin yadda suke zaɓe kamar wani zaɓe da na gasa kwanaki zaben ministoci ah, abu ne wanda suke da tsari kamar na za a fitar da 'yan takara kamar yadda muke primary election idan ka ci za ka je nan daga wannan mataki zuwa wannan haka suke yi so kuma ka ga yanayin siyasar su ba irin tamu ba ce abin da yake faruwa kamar wajen zaben nasu wani abu ne wanda suna da dattijai idan aka fitar da wane a yanki kaza misali muna buƙatar ministan ruwa to za a fitar da sunayen wane da wane da wane sai an yi lokal zaɓe tukunna mutum ya haye har kafin a sa sunansa a gurin da ya kamata zai abin nan zai tsaya takara su suna da irin wannan tsarin kamar na yi la'akari da abin da ya faru kwanaki inda ina jin wancan zaben yan takara wajen guda uku da wani abu aka fitar ƙarshe mutum sha biyar kawai aka ɗiba a ciki kaga da aka tankaɗe aka rere ni ba na ganin wannan zai haifar musu da matsala matsalar da suke da ita kawai rikicin da yake tsakaninsu na ƙabilanci shine yake taka abin birki da kuma masu kuɗi suna taka rawa sosai wajen haifar da matsala a cikin siyasar ƙasar nan saboda yanzu abin da yake faruwa masu kuɗi a ƙasar nan su suke siya wa ma'aikata mota su suke sai musu bindiga su suke ba su albashi komai su suke musu to kaga in gwamnati ta zo kuma bai zama lallai a biya su asarar da suka yi ba na wannan kuɗaɗe da suke fitarwa so gaskiya su ma masu kuɗin ƙasar suna taimaka sosai wajen haifar da matsala saboda ba sa son gwamnati ta tsaya idan gwamnati ta tsaya kamar su za su samu koma baya bangaren kasuwancinsu. to malam bashir daga karshe yaya kake ganin makomar ƙasar libya a irin wannan yanayi da ake ciki to gaskiya kasar nan yanzu ci baya take kullum kullum kasar nan koma baya take in muka la'akari da yadda muka shigo a shekarun baya zuwa yanzu saboda 'yan ƙasa ana biyan su kuɗi duk wata sai da ta kai ta kawo kwanakin baya babu ma kuɗin sai dai cek don ko ma'aikata za mu aiki cek ake bamu babu kuɗin in ka je duka ne za ka yi sayayya cek za ka miƙa ba kuɗi wani lokacin kuma za ka ba wani cek ɗin ya ciri wani abu sai ya baka kuɗi har ta kai ta ka cek ɗin ma ba a san karba daga baya kuma aka ɗan daidaita al'amuran so in kai la'akari da yadda gwamnatin baya ta wuce da ta wuce take tafi da al'amuran gaskiya ba iri ɗaya ba ne ba an samu koma baya sosai don ta kai ta kawo wasu za ka ji in aka ɗauke wuta ko wani abu ya faru da basu ji daɗi ba za su fito suna ihu suna kiran tsohon shugaban ƙasar ba wai akan suna san shi ba irin dai kawai don su fusata waɗanda suke ganin su suke rike da al'amarin yanzu don su nuna musu gazawarsu. su Malam Bashir Sani wani ɗan Najeriya amma mazaunin garin Misrata na ƙasar Libya a tattaunawar da muka yi da shi kan wannan batu. da masu saurare ta haka muka kawo ƙarshen dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a halin yanzu sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan safiya amma da yake muna da sauran yan dakiyoyi kaɗan hassan barka da sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara iran ta sanar da yin nasarar harba wata na'urar harba tauraron dan adam da ta kera da kanta a cikin nasara bayan na'urar nur ta ɗaya wannan ita ce sabuwar na'urar da ke iya tilla tauraron dan adam har zuwa kilomita 500 a sararin samaniya a cewar kakakin ma'aikatar kula da harkokin sararin samaniya ta iran iran dai na daga cikin kasashen da suka mallaki fasahar kera tauraron dan adam da cillashi ko a bara dakarun kare juyin halin musulunci na kasar sun nasarar cillawa da kuma ɗora wani tauraron dan adam a sararin samaniya sojoji a kasar myanmar sun sanar da manyan sauye-sauye a majalisar gudanarwar kasar sa'o'i bayan da suka ayyana dokar ta ɓaci a ranar litinin wata sanarwa da sojojin suka fitar ta bayyana cewa ƙarshen sabon garan bawul ɗin suka yi wa majalisar zartarwar kasar a naɗa sabbin ministoci goma sha ɗaya da za su kula da ma'aikatun kasar yayin da aka tuɓe mataimakan ministoci ashirin da hudu daga mukammansu sai dai kuma ba a sauya babban alkali da alkalan kotun kolin kasar ba to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma karanto labaran duniya kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.